Assalamu alaikum masu kallo sunana Aliyu Idris wanda nake kirarin zan sai da kaina akan kuɗi naira miliyan ashirin wannan haka ne da gaske ne ni ne nake kirarin zan sai da kaina akan kuɗi naira miliyan ashirin. So amma har yanzu kana kan bakanka na siyar da kanka din? A da da ina kan bakaina amma yanzu na fasa sakamakon na haɗu da mutane da kala-kala akwai wanda suka kira suka gaya min abin da na yi bai dace ba musulunci ya hana shi yasa na janye ƙudurin zan sai da kaina kuɗi naira miliyan ashirin. so amma da me ya ja hankalinka na ka sai da kanka din eh gaskiya abin da ya ja hankali na zan sai da kaina sakamakon rashin kuɗi ina da sana'an yi kuma ban da jari shi yasa na sa kaina a kasuwa zan sai da kaina sana'an me kake yi ni tailoring ne sana'an dinki nake yi a wace jiha a jihar Kaduna jihar Kaduna a wace unguwa tudun wada Musa Waranda Bawd taka lafiyar road da me aka fi sanin ka a nan jihar Kaduna an fi sani na da suna Abba Daru shin a kana da wasu 'yan uwa a nan jihar kano da ka taho a gaskiya a jihar kano ban da kowa ban san kowa ba so a ina kake kwana ne a jihar kano ya eh, akwai wani guri da na samu ne wani plaza a nan nake kwana a nan kake kwana plaza din eh so amma wa ke baka abinci ko wajen wanka ba tun da na zo garin na yau kwana na bakwai ban yi wanka ba amma abinci jama'a in je suna bani roƙa nake a bani to shin shin da tun da kai ikirarin zaka siyar da kanka ka samu wanda suka taya eh na samu mutane da yawa sun taya da dama a nawa aka taya ka mutane akwai wanda ya taya dubu ɗari biyu ma akwai wanda suka taya miliyan biyar an samu dai wahais wanda ya taya shine miliyan sha biyar so amma da an baka wannan kuɗin zaka sai da kanka din eh gaskiya da an bani a lokacin da nake kira zan sai da kaina zan siyar zan ansa in an baka kuɗin me zaka yi da su in an bani wannan kuɗi yan eh, uwana za su ci rabi sannan jihar da aka sai da ni za a ba su miliyan biyar a ciki sannan wanda ya siye ni raguwan kuɗin zan ba shi ije mu sakamakon halin yau da kullum ko da wata ran wani abu na bukata na kuɗi to amma baka tunanin idan mutum ya siye ka zai iya komai da kai eh gaskiya ne amma kafin mutum ya siye ni sai na tabbatar inda har zai siye ni zai sani abubuwan ne da ba saba musulunci ba so amma ba kuma baka tunanin shi kanshi siyarwar ya saba musulunci eh gaskiya da farko ban gana ka ba sai yanzu daga baya malamai suka fahimtar da ni shin yanzu kana nadamar abin da ka aikata kenan yanzu na yi ladama kuma ina kan yin ladama gaskiya na yi ladama abin da na aikata yanzu ka janye daga batun sai da kanka din kenan na janye daga batun sai da kaina gaskiya ne so wani irin kuma kira za ka yi ga waɗanda suke ikirarin za su sai da kansu ganin cewa yanayin ƙasar akwai hali na rashin tsaro za ka iya fadawa hannun ɓata gari musamman 'yan ta'adda ko kuma matsafa ko kuma eh, da dai sauran ire-iren kungiyoyi na asiri gaskiya ne duk wannan mutane da ka faɗo awa ba wanda bai kira ni ba a cikin su kowanne sun kira ni sun gaya mun su kaza kaza ne kidnappers matsafa yan shan jini kowanne duk sun kira ni suna cewa za su siye ni na ce to har suke ce mu za su turo min jirgi zuwa abuja wasu ce mun lagos kowa dai da inda yake ce mu kala kala duk ga mutanen na ga kiransu kowa da kowa so amma iyaye kamar mahaifanka sun san cewar a kana nan jihar kano ko kuma kana ikirarin zaka siyar da kanka gaskiya ba san ina jihar kano ba amma sun san ina ikirarin zan sai da kaina sun gani sun gani kuma ba su maka faɗa ba gaskiya kawai sun dai ce min ne to Allah da ya shirya abin da suka ce min kenan kuma baka da wani sabani da mahaifanka ko yan uwanka gaskiya bana da wani sabani in dai ba ni abin da na san na musu wanda ban sani ba so amma yanzu idan wasu suka kirawo ka da sunan cewar suna son su taimake ka shin za ka yi farin ciki da haka kuma za ka je ka ci gaba da sana'ar da kake yi din gaskiya duk wanda ya kira ni da matsayin zai taimake ni na ji daɗin haka kuma ina zan mai godiya sosai kuma ina farin ciki da haka sakamakon zai taimaka min zan je in yi sana'a na wani kira za ka yi gwamnatin jihar kaduna da ta taimaka wa ire irenku eh, domin gujewa fadawa ire-iren wannan abubuwan da ka ɗauko eh, gaskiya ina kira gwamnatin jihar kaduna da ta duba wannan al'amari na matasa domin sakamakon irin haka akwai mutane da yawa wanda su ma suna irin wannan halin su nasu ne bai bayyana ba kawai nawa ya bayyana ina kira ga gwamnatin jihar kaduna da taimaka ma matasa irin mu haka ga saboda halin gudun fadawa hannu na gari irin wannan rayuwa da na so in shiga a ciki wani kalubale ka fuskanta zuwanka kano gaskiya na fuskanci kalubale kala-kala domin a kano da na zo na fuskanci kalubale iri-iri da sauransu a garin kano amma a kaduna shin kana yawo da kwalin nan yadda kake yawo da kwali a siye ka kaza-kaza da sauransu kana a kaduna ma kai haka gaskiya a kaduna na yi domin anan nan ne ma na fara yi da ban sami mai siye ba shine na zo garin kano to baka tsoron ka fada hannun jami'an tsaro misali wanda za su bincike ka su binciken anya lafiyar ka kalau ko kwakwalwa ko kuma wani dai yanayi haka dai da sauransu ni ba na wannan tsoron kawai ni damuwa na a siya ni sakamakon rashin kuɗi da nake halin rashin kuɗi da nake ciki shi yasa ni wannan hali amma ka san wasu da suke su ma ikirarin siyar da kansu kamar ka a gaskiya ni ban sani ba domin ni kaɗai na sani ni ne kawai iya ni kaina na sani yanzu da muke yin magana da kai ka ce kana ɗan taɓa waƙa gaskiya ne kuma akwai maganar da kai mana da kake cewar asalin fadawar wannan fadawa wannan yanayin naka naziri sarkin waka ne gaskiya ne wannan haka yake me zaka ce akan wannan to ni dai a sakamakon haka na zo garin nan yau kwana na bakwai ina so in gan shi ban samu ganin shi ba ranar da na zo ban samu ganin shi ba washe gari haka sakamakon haka duk kudin da na zo da shi da guziri na ya kare na rasa yadda zan yi in samu kudi kuma na je aiki aka hana ni gashi na je ina so in gan shi na je har kofar gidan shi masu gadi sun kore ni sun ci mulakan suka ce na ƙara dawa sai sun zane hakan yasa na rasa me zan yi a garin Kano kuma na neman aiki ban samu ba sai kawai ne kudirin bara in sai da kaina ko anan din ma kawai idan na fahimta farkon zuwan ka ba wai ka zo ni dan ka siyar da kanka ba ka zo ni dan ka ga naziri sarkin waka gaskiya ne farkon zuwa na ba wai na zo din sai da kana ba na zo din ganin zai da sarkin waka ne sakamakon rashin ganin shi da ban yi ba ne ya sa ni wannan tunanin gwara in sai da kai ma maka so amma yanzu idan ka gana ziri sarkin waka wani irin farin ciki za ka samu gaskiya zan yi farin cikin da ban san adadin shi ba sakamakon na kai kusan shekara biyar na san ganin shi ban samu daman ganin shi ba kuma ka ce ka rera masa waka na rera masa waka kala biyu wancan zuwan da ne kano a station ma na kwana sakamakon zuwa gurin shi da ne ban samu ganin shi ba shin wani irin baiti za ka yi mana a cikin waƙoƙin da ka rera wa sarkin waƙa da ya ga su ne yanzu zan rera ka ji su iye sarki sarki ne wani sarkin waka ne wa zai ya ja da ikon rabba alhaji naziri m ahmad sarkin waka ne da fari na kirawo allah da fari na wa allah wanda shi ne muke wa sallah misalati na manzan allah sallo ala rasulallahi alihi da sabai su mun sako su alhamdulillahi kai ina kuke yan amshin je kuna ina yan amshin ku zo mu gaida sarkin waka ah, ah, sarkin waka ah, sarkin waka eh. ye ye ye waka ta bifa waka ta bi ita ce da wannan mai ya danji labarin zai zo Kaduna sai na mai akan ina sare da zamu haɗu da shi a Kaduna shi yasa ne wa kuma ubangiji bai samu haɗu da shi ba ita bara a rera ta kaji ashe sarki na ke di sarki na ke di ashe sarki na ke di sarki na ke di ga naziri sarkin waka sarki ya zo ke di sarki ne na mawaka sarki gashi ake di ga naziri sarkin waka sarki mai yin waka ashe sarki na ke di sarki na ke akwai wani baiti da nake a cikin wakan har mutane suke cewa abin ya ba su mamaki ba su tunanin da basiran da zan yi wannan wakan ba <clears throat> wanda nake cewa wanda nake cewa kai mm, ga sunan baitin nan nake cewa ai nazira sarkin waka duniya ma ta san shi ko ingila ai an san shi takalmin tun daga dubai ake kawo shi barari in maka wakan a yin rere ka ji mm, ga nazira sarkin waka sarki mai kashe waka ashe sarki na di sarki na kidi kai ina eh, kuke yan amshin eh, ga nan mai waka ku zo mu gaida sarkin waka sarki mai yin waka sarkin da ke hada waka kai idan ya zo ya yi waka Duniya sai an jita. kai idan ku gan hulansa eh, kai gaskiya mai waka hulansa tun daga dubai ake kawo sa kai ku zo mu gaida sarkin waka so yanzu kamar ah, in na fahimce ka kusan uh, abin da ya kawo ka naziru da kuma kamar kana son ka shiga harkar fim harkar kaniwood kusan harkar kaniwood da ka zo baka samu abin da kake so ba ka shiga wani kunci sai kai so ka siyar da kanka gaskiya ne ka zo da guzurin ka ya kare eh gaskiya ne yanzu in ka samu shiga harkar kaniwood burin ka ya cika buri na ya cika gaskiya ne wannan thank you wani godiya za ka yi wa mutane game da irin wanda suka baka tallafi musamman wanda suka baka kudin mota ka koma gida wani irin godiya za ka yi musu gaskiya ina godiya gare su sosai sosai saboda sun nuna min gata sosai duk mundumin da zai ka faɗa cikin wani hali ya ƙoƙarin jawo ka to gaskiya mutumin ne na gari kuma na kirki domin haka ina godiya sosai ban san adin godiyar da zan musu